Mm-hmm. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Mazauna jamhuriyar niger suna iya jin tashoshin rediyon mu wato a rediyon VOA Africa mita 200.5 sai kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar. Kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata kuna iya ji mu ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voa hausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kun lafiya daga nan Washington DC tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne da kuma Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai. Babban daraktan hukumar kula da manyan laifuka ta Amurka James Comey ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa ba a gano wani abu na aikata laifi ba a nazarin da aka gudanar na wasu sababbin wasiƙun imel da suka shafi Hillary Clinton a lokacin da take rike da mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. Kamar kullum New York na ci gaba da tumbatsa har zuwa jiya ranar Lahadi lokacin da ake saura kwana biyu kafin birni ya karɓi bakuntan manyan tarurrukan karɓar sakamakon zaɓe. To, kanan labaran kenan. yanzu abin da ke faruwa shine duka 'yan takarar guda biyu yanzu sun mayar da hankalinsu a kan jihohi uku ko hudu ko biyar waɗanda ake ganin su suke ganin kowanne a cikin gidansa sun yi bincikensu sun gano a ina ne nake da ƙarfi Shehu Yusuf Kura kenan da fashin baki kan zaben Amurka a biyo mu bayan labaran duniya domin jin ƙarin bayani. Akwai zargin har yanzu da masu tseguntawa Boko Haram cikin sojojin Najeriya. A Nijar ma'aikatan kamfanin haƙar mai na ƙasar sun fara yajin aiki. Yusuf Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Babban daraktan hukumar kula da manyan laifuka ta Amurka James Comey ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa ba a gano wani abu na aikata laifi ba a nazarin da ake gudanar na wasu sababbin wasiƙun imel da suka shafi Hillary Clinton a lokacin da take rike da mukamin sakatiyar harkokin wajen Amurka. wannan ko yana zuwa daidai lokacin da 'yar takarar shugabancin amurkan a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat da takwaranta na jam'iyyar republican trump suke matakin ƙarshe na fafutukar zaben da za a yi gobe a cikin wasikar da ya rubuta jiya a majalisar ranar lahadi komai ya ce biyo bayan bincike mu da muka yi tun farko ba mu canza matsayin da muka ɗauka a cikin watan yuli akan batun imel din hillary clinton ba A cikin watan Yuli, komi ya bayyana cewa amfani da sakon imel na kashin kanta da ta yi sakaci ne, to sai kuma ya ce ba wani mai gabatar da kara wanda ya san abin da yake yi da zai tuhume ta da laifin aikata ayyukan asha. a cikin satin da ya gabata ne kwaram kuma sai ga hukumar ta fbi ta sake taro da wannan batu cewa za ta sake duba wannan batun imel ɗin hukumar ta ce yin hakan ko ya biyo bayan samun wasu tarin wasiƙun imel nata a lokacin da ake gudanar da wani binciken daban na wani tsohon dan majalisar dokokin anthony wina kwamitin yakin neman zaɓe na hillary clinton ya yi marhabin da wannan bayanin inda babbar mai magana da yawun kwamitin Jennifer Palmieri ta ce tuntuni dama sun san abin da zai kasance kenan. Trump ya faɗa wa magoya bayansa a jihar Pennsylvania cewa ba a taɓa samun mutum mai zarmiya da ya yi takarar shugabancin Amurka kamar Hillary Clinton ba. Ya ce za a ɗauki lokaci mai tsahon gaske ana binciken abin da ya kira laifuffukan da ta aikata. Yana mai cewa masu jefa ƙuri'a suna iya yin hukunci akan ta gobe talata. Kamar kullum birnin New York na ci gaba da tumbatsa har zuwa jiya a ranar Lahadi lokacin da ake saura kwana biyu kafin birnin ya karbi bakuncin manyan tarurrukan karɓar sakamakon zaɓe na dukkan manyan 'yan takara biyu a zaben shugabancin Amurka. Wato Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican. ba kasafai manyan 'yan takara suke kafa hedkwatar karbar sakamakon zaben su cikin birane guda ba a bana birnin new york zai karbi bakuncin waɗannan manyan tarurruka ne a ƙarshen ɗaya daga cikin yankin yakin zaɓe mai mafi zafi da rarraba kawunan mutane da aka taɓa gani a tarihin zaben amurka yanzu haka dai ana tara raɗin cewa akwai yawan barazana ga masu jefa ƙuri'a a rumfunan zaɓe yayin da a can gefe guda kuma wasu magoya bayan trump ke cewa za su tada jijiyar wuya muddin ɗan takararsu bai yi nasara ba haka kuma jami'ai na tarayya da na jihohi suna nazarin bayanan leƙen asiri da ke nuna cewa ƙungiyar alƙa'ida na shirin kai harin ta'addanci kafin ranar zaben shugaban ƙasa ko kuma a ranar jami'an suka ce wuraren da aka ake hasashen yin hakan sun hada da new york virginia da kuma texas jami'an birnin new york sun ce suna, nazarin sahihancin wannan barazana sai dai magajin garin birnin new york din bill de blasio ya ce wannan barazanar ba wata sabuwa ba ce kuma ba a tabbatar da sahihancinta ba yanzu haka dai a sanar da mazauna birnin da kuma cewa za su ga 'yan sanda sun karu a cikin kwanakin da ke tafe labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da ke nan washington dc dakarun kurdawan siriya waɗanda jiragen saman yaƙi da kuma sojoji mashawarta na amurka ke marawa baya sun ƙaddamar da wani farmaki jiya lahadi da nufin ƙwato rakka da ke arewacin ƙasar siriya wanda mayakan da ish suka kwace a shekarar 2014 suka kuma mayar da hedkwatar daular su wani kwamandan dakarun demokaradiyyar siriya ko kuma sdp a takaice shi ya sanar da fara wannan farmakin jiya lahadi Wani wakilin Amurka da ke kula da ayyukan yaƙi da ƙungiyar da ishi ya tabbatar da cewa rundunar ta SDP ta SDF wadda kwardawa suke jagorancinta wadda kuma ta haɗa har da wasu larabawan mayaka tana samun tallafin jiragen saman yaƙin Amurka a wannan farmakin. Brett McGurk ya faɗa daga ofishin jakadancin Amurka da ke Amman a ƙasar Jordan cewa za a aiwatar da wannan farmaki na raƙa daki-daki ne. akwai kashin kadaitawa da aka kaddamar a yau sannan daga bisani za a aiwatar da wasu na tabbatar da cewa an fatattaki da ish daga raka mcgurk ya kara da cewa babban hafsan su hafsoshin amurka general joseph dunford ya haɗu da takwarorinsa na turkiya a babban birnin na turkiya a jiya lahadi wanda ya hada da general hulusi akar babban janar na sojin turkiya domin tattaunawa akan farmakin da alamun an yi wannan tattaunawa ce da nufin sassauto da damuwar da ƙasar turkiya ke bayyanawa game da manufofin rundunar ta sdf wadda amurka take ɗauka a zaman wadda tafi kuzari kuzari cikin rundunonin da ke yakar kungiyar da ish a yankunan da suke bakin iyaka da turkiya a nata bangaren gwamnatin turkiya tana ɗaukar bangare mafi girma cikin rundunar sdf wato rundunar mayakan kurdawan Siriya a zaman kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da wata rundunar da ke yakar sojojin gwamnatin Turkiyya don neman cin gashin kai a yankin kudu maso gabashin kasar. Jami'an gwamnatin Turkiyya sun kai makwara a satin da ya wuce har sun nuna bukatar mayakan Turkiyya da za su jagoranci 'yan tarakka a maimakon 'yan kurdawa na SDF. Wani bayani da ya fito daga Pentagon a jiya Lahadi ya ce manyan jami'an sojin biyu sun yadda da tuntuɓar juna kusa da kusa akan haɗin gwiwar kwato raƙa sannan su yi aiki tare da don ruguza ayyukan da ish a siriya da iraki labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nazir ahmed hausawa ya gabatar za mu kawo muku rahoto kan zargin cewa har yanzu akwai masu yi wa boko haram leƙin asiriya nuna sojojin najeriya amma da farko kamar yadda watakila ba za ku kasa sani ba yau ne jajibirin babban zaɓen amurka mai cike da ɗimbin tarihi ko da ma ta yaya zaɓen ya kaya mun sake tuntubar shehu yusuf kura don jin inda aka kwana game da wannan zaɓe. yanzu abin da ke faruwa shine duka 'yan takarar guda biyu yanzu sun mayar da hankalinsu a kan jihohi uku ko hudu ko biyar mm. waɗanda ake ganin su suke ganin kowanne a cikin gidansa sun yi bincikensu sun gano a ina ne nake da ƙarfi a ina ne kuma ƙarfi na bai kai inda nake so ba zan je in daɗa ƙarfafa ƙarfin sannan kuma a ina ne nake ganin akwai dama dama da in naje kila zan ƙara samun yawan ƙuri'u mm. to duk in aka yi wannan kididdigar aka ajiye zaka ga jihohin nan ba su wuce guda bakwai ba eh. kuma jihohin nan guda bakwai hillary da ita da mijinta bill clinton da yarsu chelsea da shugaba obama da matarsa michelle za su yi gagarumin taro a jihar pennsylvania eh. to wannan ya nuna maka cewa ita hillary tana so lallai ta tabbatar ta samu jihar pennsylvania hmm. domin idan ba don haka ba da ba za ta tara wannan garken zaratan zakakuran gwanayen siyasar ta ce su je su yakin neman zaɓe a wannan jiha ba saboda za ta je jihar pennsylvania za ta je jihar michigan za ta je jihar north carolina za ta je jihar new hampshire sannan shi kansa obaman yau zai yi waɗari zai je jihohi guda biyu zai je jihar new hampshire zai je jihar uh, michigan mm. to shi kuma Donald Trump kamar inda ake cewa yanzu kawai kama-kama yake yi. To. Ina zan je dan shi ya ma haƙura kaga ai duk wannan a yau din ba ma zai je jihar Pennsylvania ba domin ya haƙura da cewa Pennsylvania nan da yake ganin zai ci yanzu ta yi masa nisa saboda haka yanzu kuma ya kirkiro zai je Minnesota ko zai je Michigan ko zai je um, North Carolina. Kana gani kamar Donald Trump ya kamar misalin ya sadu da kuma ya fara kame-kame. Amma in haka ne me yasa su 'yan Democrat jihohi da suka saba ci ko jihohi da shugaba Obama ya ci ba tare da wata damuwa ba ya zamanto yanzu dab da jajiberin yakin neman zaɓe kuma suna sake koma wannan waɗannan wurare waɗansu suna fassara da cewa su jam'iyyar democrat ko kuma hillary clinton da kwamitin yakin neman zaɓen ta sun ɗan karaya sun ga akwai damuwa shi yasa suke koma su ɗan ɗinke wasu baraka watakila waɗannan wurare misali michigan misali ita pennsylvania da dai wasu jihohi da bai kamata ma a eh, ce sun je waɗannan wurare ba. to gaskiya ne michigan abin da sa ake cewa za ta koma michigan farko dai da aka yi zaben fidda dan takara Uh, Bernie Sanders ya, ba ta mamaki a Michigan mm. ya kada ita eh. bayan kuma da kowa ina zaton ita za ta ci hey. Eh. sannan shi kansa Donald Trump shi ya ci Michigan mm. sannan kuma idan ka yi ƙididdiga ƙuri'ar da Donald Trump ya samu a zaben fidda ɗan takara a Michigan ya fi ma wacce Bernie Sanders din ya samu a Michigan mm. saboda haka ana ganin cewa su a cikin gidan donald trump suna ganin suna da wani gurbi da za su iya yin wani abu za su iya dan taɓuka kokari a michigan amma a zahiri abin da sa yanzu hillary take zuwa jihohin da dama an san na jam'iyyar democrat ne saboda waɗannan jihohi ba su da abin da ake kira fara zaɓe da wuri wato early voting mm. ai kaga a Michigan ba a early voting mm. a Pennsylvania ba a early voting mm, a Wisconsin ba a early voting eh, saboda haka ne idan ba a yi early voting an yi zaɓe da wuri ba ta ga inda take da karfi da inda ya kamata ta karfafa a yanzu ne za a yi zaɓen gobe a rana ɗaya a lokaci ɗaya don haka take zuwa ta ɗan kwankwasa kofa ta ɗan daɗa zaburar da magoya bayanta ba wai dan lallai tana tsoron ba za ta ci ba a'a dan dai an ce da rashin kira ɗin nan to in baka sa sa'a ba sai ka ga abun da ba a zato ya faru. To, am me za ka ce dangane da jihohin Ohio da North Carolina da Florida tsakanin waɗannan 'yan takara biyu domin tabbas ɗan takarar jam'iyyar Republican ba yadda za a iya ci zaɓen nan bai ci waɗannan jihohi guda uku ba. Kwarai kuwa, kwarai kuwa, to jihar Ohio ana ba shi ita. ko da yake a wannan karshen makon kasan hillary ta tafi ta yi taron siyasa da wani shahararren dan wasan kwallon kwando hmm. wanda ake cewa da shi lebron james din nan eh, wanda ake ganin kamar ban sani ba a najeriya ma ina da wani mutum da zaka kwatanta irin kimarsa da darajarsa da farin jininsa a gurin masu sha'awar wasa to hillary ta yi kamfen da shi a ranar lahadin nan da ta gabata a jihar ohio hmm. to amma duk da haka saboda yanayin jihar wato a irin wannan zaɓe na wannan lokaci yanayin jihar da matsayin tattalin arzikinta da yawan da irin demography ɗinta ma'ana wani jinsin mutane ne suka fi yawa a jihar kaga jihar florida yawancin latinos suna da yawa don haka ƙuri'ar da suka kaɗa wannan karan wanda ake ganin ba su taba kada ƙuri'a mai yawan ta ba don haka ne ake ganin watakila hira Clinton za ta ci wannan kana nufin wato kada ƙuri'a waɗanda suke fara jefa ƙuri'a kafin ranar zaɓe kenan ko waɗanda ake ale votin ba eh. to ka gani a jihar Florida Hispanics wato Latinos sun fito sun yi ruwan ƙurƙu wanda ake ganin Hillary suka jefa ma. Amma kuma akwai waɗanda suke ganin cewa ai yan Cuba ɗin nan waɗanda ba sa zaɓen wannan karon watakila su mata ba daidai ba saboda ba su ji daɗin manufofin gwamnatin Obama da ita Hillary game da abin da ke faruwa tsakanin ƙasarsu da Amurka wato ma'ana gwamnatin Castro. E to su 'yan Cuba mazauna eh, mutanen masu tsatso da asalin kasar cuba mm. akwai yankin da suke zaune a florida yankin da aka yi ruwan kuri'ar a dead county ne da broward county da kuma miami dade inda ake ganin dama a nan jam'iyyar democrat take da tsananin farin jini mm. kuma yawancin mutanen da suke waɗannan yankuna 'ya'yan jam'iyyar democrat ne to a nan aka fi fita a yi zaben hakika mutanen cuba sun fi zaɓe jam'iyyar republican amma a wannan karan ana ganin ba su fita a wannan zaɓe na wuri sun yi zaɓe kamar yadda ya kamata ba kila a gobe su fito kamar inda suka saba su yi zaben da yawa. Babban hafsan mayakan ƙasar Najeriya Manjo Janar Yusuf Tukur Burata ya yi zargin cewa har yanzu akwai wasu 'yan Najeriya tsakanin al'umma waɗanda suke ci gaba da goyon bayan 'yan Boko Haram duk da yunkurin da rundunar sojin Najeriya take na murƙushe 'yan bindigar. a kuma daidai lokacin da waɗansu suke zargin koda a cikin sojojin da waɗanda suke wa boko haram da ƙin asiri ga hassan maina kaina da rahoto a baya dai an yi ta yama didin cewar wasu sojojin da ke filin daga a shiyar arewa maso gabas na kwarmata bayanan sirri ga mayakan boko haram da hakan ke yin tarnaki ga yaƙi da ta'addanci rundunar sojan najeriya a baya ta mace ta cafke wasu jami'anta guda biyu da laifin tseguntawa mayakan na boko haram bayanan sirri ko waɗanne mataki rikutar tsaron ƙasar ke ɗauka tambayar kenan da na yawa kakakin sojojin najeriya janar rabi abubakar ita eh, ai da ma kafin kwanaki in ka tuna ai an kama wasu jami'an tsaro da su wanda ke taimaka musu boko haram za a ci gaba da wannan abin za mu ci gaba da abin da za mu ci gaba mu dai mun san Allah ya san cewa muna yi ne domin ƙasar mu ko mun imanin cewa muna iya kai mu kabar cewa wannan yaƙi ya ƙare ba ta jima ba illa iyaka sannan ba za mu yadda su ci nasara ba za mu ci gaba da ainihin haɗa kai da sauran jami'an tsaro domin tabbatar cewa dukkan wanda kira cikin yana ba wannan yan boko haram goyon baya to Allah Allah zai tuna sirrin shi kuma yadda ya tuna asirin su kwanakin baya kuma Allah za mu ci gaba da haka ko ba haka ba to muna nan muna tsaron dukkan wanda ke da Allah da ciki muna kamar da kama na kwanaki dukkan wanda ke da za a shi ma cike shi ko kuma cike su domin mu ainihin karya a kawo su Allah masana tsaro irin su tsohon jami'in leken asiri a rundunar sojan Najeriya Aliko Irashid Harun na dasa ayar ayar tambaya dangane da harin baya bayan nan da ya sandiyar rasuwar kwamandan mayakan tankokin yaƙi na bataliya ta 272 a jihar borno laftanar kanar muhammad abu ali ya yi kama da mutum. A kan abun da ya faru kwanakin baya, ai General Irabo ya yi magana a kan cewa akwai sojojin da suke ba mu information a yan Boko Haram. Yanzu haka akwai one major and one captain wanda suke undergoing a eh, court martial. Ya kamata a duba kuma akwai wasu sojojin da a cikinsu sun faɗa mana cewa su ba su yarda da wannan abun da aka yi ba. Kuma mutuwan wannan yaron ba banza ba ne. Muna son a cikin wannan abun din a san me yake. Eya Komanda Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce cin amadar ƙasa ne kwarmata bayanan sirri ga abokan gaba. Ta irin cikin sojan da yawa nan ya ci amanan kasa bai kamata a yana matsayinsa na jami'in tsaro ya haɗa baki da waɗannan mutane da suke kawo fituna a kasa suke kashe mutane suke kawo rashin kwanciyar hankali a Najeriya. a Na biyu kuma in ka bi ta barawo ka bi ta sawu ana musu canjin wurin aiki lokaci zuwa lokaci matukar ba za a haka ba ka bar mutum ya jima a wuri da sauransu to fa zai shiga wasu abubuwan da ba daidai ba matukar aka yi haka to ba za ta ko kuma su yi wani sha'awan haɗa baki da waɗannan mutane domin su ci ƙasa. Hassan na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A jamhuriyar Nijar yau ma'aikatan ayyukan haƙar man fetur suka fara yajin aikin kwanaki biyu domin nuna rashin jin daɗin yadda suka ce shugabannin kamfanin CNPC wato ke fifita ma'aikata 'yan ƙasar China akan takwarorinsu na ƙasar Nijar musamman akan maganar samun mukamin shugabanci da batun albashi. Wakilinmu a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Yajin aikin na ma'aikatan man fetur ya biyo bayan nasarar da waɗannan ma'aikata suka samu a kotu saboda watsin da ta yi da wata ƙarar da shugabannin kamfanin CNPC mai ayyukan haƙar man fetur a ƙasar Nijar suka shigar, inda suke ƙalubalantar halaccin ƙungiyar waɗannan ma'aikata. fifita ma'aikata 'yan china a kan takwarorinsu na niger na daga cikin manyan abubuwan da masu yajin aikin ke zargin shugabannin kamfanin na cnpc da aikatawa babu wani tsarin aiki wanda za a ce ga kai wannan aikin ka ne kawai da aikin da dan china ya ga dama ko ma a ce bai da mukami a bisa kan doka wanda ya isa ya baka umarni na kai wani aiki dole za ka yi idan baka yi ba za a kore ka dan saboda shi dan cana ne kuma a bisa kan zauwa aiki ma yanzu haka a nan yamma ma idan ka gani hawa daga sabka daga aiki kai dan Nijar dole ne sai ka rubuta sunan ka dan cana shi idan ya zo kawai bai rubuta sunan shi a cewar Tasi'u Ibrahim a yadda abin ya tsananta murabus din shugabannin kamfanin na CNPC ya zama wajibi kama yadda doka ta yi tanadi muke so ya tafi shi tunda lokacin shi ya fice kuma yana haɓaka babbanci tsakanin 'yan Nijar tsakanin su ma tsakanin sauran ma'aikatan na sauran launin fata sai ka gani ɗan China guda ya kai biyan albashi na mutum ɗan Nijar guda ashirin. In Ba ganin 'yan China nan watakila sun hiku iya aiki shi yasa ake ba su albashin da ya fi naku tsoka. Ni ina aiki ne a cikin daji da yawa ma in suka zo muka koya musu aiki. idan suka zo kamar haka sati guda za su rika bibiyan ka koya musu aiki daga sun ga sun fara koya aiki yanzu sai su fara zama masu gidanku bayanai daga rijiyoyin mai na agadem na nuni da cewa yajin aikin ya yi tasiri sosai akan ayyukan haƙar ɗanyen mai saboda yadda ma'aikata 'yan Nijar suka amsa kiran kungiyar Sinatrap in shi Ibra Abdulkarim kusa a kungiyar ma'aikatan man fetur. Uh, wajen Agadam yau da sahe muna da wani delegation surplus sunan shi Usaini da sahe ya kiraye ni ya ce mini wannan greve tana bisa 100% ma'aikata ba su ta yi aiki ba don mutanen nan wanda suke aiki bisa mashin ba su aiki yau da gobe insha Allah wajen extraction ken akwai mashin da suke hudda mai don in mai an yi stofe kwana biyu ana samu eh, koma da baya wajen su na tuntubi akalla shugabanni uku na kamfanin CNPC ta wayar telefon domin jin ta bakin su akan wannan yajin aiki sai dai da na sami jami'in hulɗa da jama'a wanne ya ce da ni in ba shi dama ya sanar da manyansa kuma duk abin da suka ce zai sanar da ni Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wasu sun tatta da kayan baya Kuna tare da sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10 da minti 20 wato 4 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 3 da minti 20 ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a makon da ya gabata, mun ɗauko gangara a cikin nazari da muke yi. a game da yunkurin gwamnatin jihar Sokoto wajen samar da ilimin bai ɗaya ga duk 'yan jihar. Farfesa Malam Umar Tambuwal na tsangayar ilimi a jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto ya ƙara jawo hankalin al'ummar jihar Sokoto da ƙasa baki ɗaya da su canza tunaninsu da irin kallo da suke yi ma ɓangaren ilimin zamani. Domin kuwa babu wata al'umma da za ta ci gaba ba tare da mutunta irin yanayi da zamani ya zo da shi ba. Hasali ma masana na ganin cewar duk al'ummar da take tafiya da zamani ita ce al'ummar da za ta samu ci gaba da kuma jagorancin wasu yankunan. Hanyar mu nemi ilimi ban ɗorewa, ah, mu nemi ilimi alfaharin ilimi baya nashewa wanda bai gani mana hangowa hasken da ko ina shi ke kyallawa wanda bai gani mana hangowa ko wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu amma yanzu abin ya yawa mutane sun yi da da ka gama sakandare ba sai ka bi aiki ba to amma yanzu an kai ga sai an shiga layi har yanzu kuma mutane ba su ɗauki idon su ga ilimin nan na zamani a kan matsayin abu na samun albashi kawai ba sannan kuma idan Allah sa dokar nan ta kasance to sai ko 'yan masu sa idon nan su ko su yi adalci ga abin da dokar nan ta tanada da inda an kai to can za ka ga an yi doka dokar nan in kana mai hali ko kana mai mulki ko kana wanda da wata fuska daga gari ba za ta shahe ka ba idan har al'umma suka karɓa su kuma waɗanda aka damƙa ma nauyin zartaswa suka yi gaskiya to insha Allah za ta taimaka amma idan aka yi ta doka ce irin dokokin da an ka saba nan ƙasar nan abinda duk an matsala komi kyon ƙuduri idan gwamnatin da ta zo da shi ta wuce an hita batun shi abin da yake da alfanu ga al'umma ya kamata masu hukunci masu mulki su dube shi idan ka zo ko da ba ka so na duka to ka samu da kai mai wanka ka sa mai tago da wando da riga ka koma hituwa da shi ga jama'a ba amma gaba ɗaya a jiwa da shi ba to saboda haka wannan yana cikin abin da ya taimaka amma sai an tabbatar da ɗorewar shi sai an tabbatar da masu zartar da shi sun yi adalci sun yi abin da ya kamata sai an tabbatar da an faɗakar da al'umma su kuma su ajiye fahimtar su ta ilimin zamani waccan su ɗauki sabuwar fahimtar cewa ko me kake yi dai akwai buƙatar ka ilmanta ta wannan bangare. barista suleiman usman ya zayyano wasu manufofin da gwamnati take son cimmawa idan aka zartar da kudurin dokar na farko kamar da na ce ana son a ƙara yawan mutanen da adda ilimi a cikin jiha ana son kuma a samu mutane su sa 'ya'yansu makaranta ana ganin idan aka tilasta mutane su yi karatu zuwa matakin sakandare suna da wato matakin ilimin da ko da ba za su iya ci gaba da karatu ba suna iya yin sana'a ko su yi wani aiki wanda adda muhimmancin da zai tallafa ma rayuwarsu a nata bangare kuma majalisar dokokin jihar ta yi marhabin lale da kudurin dokar wanda honorable aminu bodinga ya ce suna aiki tukuru domin ganin sun zartar da ita ta yadda za ta yi tasirin gaske ga al'umma to wannan ƙudurin dokar da abin shi shine mu ga cewa yadda gwamnati ta kawo ta za mu duba mu ga idan akwai wani abu wanda muke ganin ya kamata mu ja mu musa domin ƙara ƙarfi ga wannan dokar za mu yi shi sannan na biyu za mu yi ƙoƙari mu ba da mu yi fasin ɗin wannan dokar cikin lokaci kan kari kamar yadda ya kamata in Allah ya yarda. yanzu haka dai majalisar dokokin ta gabatar da kudirin dokar ga kwamitin ta na ilimi domin ya yi nazari tare da bada rahoton sa kafin daukar mataki na gaba jihar sokoto dai na daga cikin jerin jihohin da ake lissafawa da koma baya ta bangaren ilimi a najeriya tsarin gwamnatin jihar sokoto na ba ma kowane ɗan jiha ilimi kyauta a matakin firamare da sakandare tsari ne da aka kwashe shekaru aru-aru a ƙasashen da suka ci gaba ana gabatar da shi Don haka ƙasa irin Najeriya wadda take uwa ba da mama a nahiyar Afirka ya kamata wannan shiri ya zama abin tarihi a cikinta. Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham da ni kuma naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam a maza da mata don mozambique muna tare tara sashen hausa na murya amurka nan washington dc ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. sakon farko ya fito ne daga mohammed mai kayan miya oji kwatas gombe ya ce muna kira gwamnatin tarayyar najeriya da ta gudanar da cikakken bincike akan mutuwar wasu daga cikin sojojin najeriya da aka yi a jihar borno a rabiu awal mai faci gidan maji a sokoto tarayyar najeriya ya ce fara babban taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi a birnin marrakesh na ƙasar morocco ina fata a cin matsaya akan wannan taron na majalisar ɗinkin duniya daga alhaji umar forever gashuwa da adamu aliyu ungulde dambuwa suka ce hakika furcin donald trump da yake furtawa samson ba dace ba don haka al'ummar ƙasa amurka zaɓi ya rage gare ku daga rilwani ibrahim london uwaba da muhammad bashiru dama da jihar adamawa suka ce assalamu alaikum voa muna mika sakon mu ga yan uwa da iyalan muhammed abu ali wanda ya mutu a fagen daga a jihar borno allah ya ji kansa da rahama amin sun amin salam voa rashin kanar muhammad abu ali da sauran wasu sojoji da yan boko haram so kashe wani babban rashi ne ga kasa baki daya ba rundunar sojojin najeriya kadai ba da fatan allah ji kansu da fatan kuma hukuntan najeriya za su ba iyalan sojojin da suka rasa rayukansu a fagen fama kulawa da ta dace ganin yadda ake yin watsi da su bayan mutuwar mai gidansu daga sadasa iru daura To madalla a gurguje ga takaitattun kanun labarai kafin mu sallama da ku. Babban daraktan hukumar kula da manyan laifuka ta Amurka, James Comey ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa ba a gano wani abu na aikata laifi ba a nazarin da aka gudanar na wasu sababbin wasiƙun imel da suka shafi Hillary Clinton a lokacin da take rike da mukamin sakatare harkokin wajen Amurka. Kamar kullum birnin New York na ci gaba da tumbatsa har zuwa jiya ranar Lahadi lokacin da ake saura kwana biyu kafin birnin ya karɓi bakuncin manyan tarurrukan karɓar sakamakon zaɓe na dukkan manyan 'yan takara biyu a zaben shugabancin Amurka. to madalla a gaishe ka batun zaben na amurka shine maudu'in shirinmu na dare muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kafin na madadin shi wato nazir ahmed hausawa wanda ya gabatar da labaran duniya da julia da zagreshi da kura da gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya greg da ya rika mata a nan ne sahabu imam Ali zan dakata in sallama da ku amma kada ku yi nisa ga malaman zauren yau da gobe za su yi magana shin kishiya za ta iya zama yar uwa ko kuma kishiyoyi su zama yan uwan juna a yi sauraro lafiya